tsakanin isaka isaka da shi da nura hassan ga ta nan ana motsawa da hannuwa kowa wadda dukkan mai son kallo ke san shiga ne ga ta nan ta haɗu haka ne allahu fa'alun liman ridu Allah mai aikata wadda ya so fi ibadihi cikin bayan shi muna kallo kowa ga ta nan sai an ajiye hankali kwance ayita wallahi saboda haka dukkan waɗanda ke sauraron nura nura yana neman du'a'i gare ku yan jihar tawa yan jihar doso su ma suna can suna salata annabi bisa ga isaka isaka saboda abu ne kowa yana son hido mai jihar ta suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau akwai kokowa na rantse da Allah kowa nuna Hassan da Isaka Isaka ga tanan ga hannuwa take wallahi rimbo zubar ta tanada muku motoci na kasaita cikin wannan shekara an kawo sabin motoci a cikin rimbo zubar rimbo ta ɗaya ta kai haƙare la ilaha illallah isaka isaka ya kada nuru hasan ya kada nuna hasan eh ba ta koina ba wallahi nuna ya shiga isa ka yan rumba ba ina sai ya kado shi saman bahu ko kowa hata kare wallahi Allah